Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sakan mita 49 da mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar tunin ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da da Kabir da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirye-shirye mu a wannan safiya ta Juma'a uku ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Ta fatan kun tashi lafiya. Ga kanun labarai. Birtaniya ta gana da wasu ƙasashe ta vidiyo don tattaunawa kan hanyar da za a bi a ci gaba da wucewa da makamashi ta mashigin ruwa na Hormuz. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi nazari kan ƙudirin da ƙasar Bahrain ta gabatar game da mashigin ruwa na Hormuz. Sakataren tsaron Amurka ya kori shugaban sojojin ƙasar daga aiki. Kanun labaran kenan. We should go all out to finish these terrorists and these bandits. They don't mean us well, so we should not mean them well. Is that clear? Ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa mai ritaya. Za mu kawo muku rahoton ziyarar da ya kai birnin Maiduguri. Farfesa Tukur Abdulkadiri zai ci gaba da sharhi kan yaƙi da siyasar ƙasashe da suke gabas da tsakiya. Ita kuma haɗaɗɗe dole larabawa ba ruwanta da wannan. Abin da take bukata shine a shahe tarihin Falasɗinawa. Abin da take bukata shine ƙasashe masu tasowa su ci gaba da shan bala'i. Da shike yau Juma'a ce za ku saurari shirin manuniya. Sannan daga bisani mu kawo muku rahoto daga fagen wasanni. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Sau da Kabir da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Ƙasashe da dama na neman hanyar da za a bi su ci gaba da zirga-zirgar dakon makamashi ta mashigin ruwa na Hormuz a jiya Alhamis. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗau alwashin ci gaba da kai wa Iran hare-hare masu tsanani, abin da ya jawo farashin mai ya ƙara tashi kuma ya kawo matsi ga al'umma. A wani jawabi da ya ranar Laraba, Trump ya ce za a tsaurara kai har hare kuma bai ba da lokacin da za a tsagaita yakin ba. fadar gwamnatin tehran ta yi barazanar mai da martani abin da ya jawo asara a kasuwannin hannun jari Ƙasar birtaniya ta gana da wasu ƙasashe 40 a jiya alhamis ta hanyar bidiyo domin tattaunawa kan yadda za a samu jirage su ci gaba da wucewa ta mashigin ruwa na hormuz ba tare da takura ba kuma ba tare da an yi wata yarjejeniya ba Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gabatar da ƙuri'a ranar Juma'a kan ƙudirin da ƙasar Bahrain ta gabatar na kariya ga jigilar kayayyakin kasuwanci a ciki da kewayen mashigin ruwa na Hormuz a cewar jakadu. Amma China da ke da damar ikon hanawa ta nuna ƙarara rashin goyon bayanta gaba da damar amfani da ƙarfi. Farashin mai ya tashi tun bayan da Amurka da Isra'ila suka farwa Iran a ƙarshen watan Fabrairu, abin da ya janyo yaƙi da ya ci ya cinyewa fiye da wata ɗaya, ya kuma jawo hana jiragen dakon mai wucewa ta mashigin ruwa na Hormuz. Jakadun ƙasashe sun ce ƙasar Bahrain wacce ita ce a yanzu take rike da shugabancin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gama tsara daftarin ƙudiri wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu gani da zai ba da dama a yi amfani da duk wani mataki na tsaro da ya wajabta don wanzar da kariya ga sufurin kayayyakin kasuwanci. Gwamman ƙwararru a fannin dokokin ƙasa da ƙasa a Amurka sun sa hannu kan buɗaɗɗiyar wasiƙa da ke cewa harin da Amurka ta kai wa Iran zai iya zama laifi na karya dokar yaƙi bayan da shugaba Donald Trump ya jaddada barazanarsa a wannan makon na kai hari kan cibiyar makamashi da cibiyar tace ruwan sha ta Iran. Fiye da ƙwararru ɗari a fannin dokokin ƙasa da ƙasa a Amurka ciki har da waɗanda suka fito daga manyan jami'o'i kamar su Harvard Yale, Stanford da Jami'ar California sun bayyana a wasikar da aka wallafa a jiya Alhamis cewa abinda dakarun Amurka ke aikatawa da furucin da manyan jami'anta ke yi akwai damuwa kwarai na cewa an karya dokar ƙasa da ƙasa na kare hakkin ɗan adam da kuma dokokin agaji ciki har da karya dokokin yaƙi. Wasikar musamman ta lura da furucin da Trump ya yi a tsakiyar watan Maris inda ya ce Amurka za ta kai wa Iran hari don jin daɗi kawai. Ta kuma ambaci furuci daga sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth a farkon watan Maris inda ya ce Amerika ba ta bin sakarkarin dokokin yaƙi. Ƙwararrun sun nuna damuwarsu ƙwarai kan hare-hare da aka kai kan makarantu, wuraren kiwon lafiya da kuma gidaje. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya kori shugaban sojojin ƙasar Randy George a jiya Alhamis, kamar yadda wasu jami'an tsaro su biyu da wata majiya da ke da masaniya kan abin suka wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Hegseth wanda da ke yada shirye-shirye a kafar yada labarai ta Fox News ya yi azama wajen sauya fasalin ma'aikatar ta tsaro inda ya kori janar-janar da wasu manyan jami'ai na soja domin ɗabbaka tsarin tsaron ƙasa na shugaba Donald Trump. Wani mutum ɗauke da adda ya hallaka yara hudu a wata makarantar naziri ta yara a Kampala, babban birnin ƙasar Uganda a jiya Alhamis. mutumin ya samu shiga makarantar ne ta hanyar yin basaja a matsayin ɗaya daga cikin iyayen yaran a cewar wata jarida mai suna daily monitor da farko ya shiga ofishin shugaban makarantar inda suka sha'ar tabu sannan ya fito ya kulle gate ɗin makarantar ya farma yaran daga baya 'yan sanda sun yi nasarar cafke mutumin har yanzu ba a san dalilin da ya sa ya aikata wannan ta'asa ba Hare-hare irin wannan bai cika faruwa a Uganda ba ƙasar da ke ɗauke da mutane kusan miliyan uku. Sau da Kabir da aka ji da labaran duniya. Ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa mai ritaya ya kai ziyarar aiki na wuni guda a jihar Borno, inda ya kira ga mayakan ƙasar da su tashi haikan wajen gamawa da 'yan ta'adda. ministan wanda ya jawabi ga dakarun kasar a barikin soja na mai malari da ke birnin maiduguri ya bayyana goyon bayan gwamnatin tarayya ga dakarun wajen tabbatar da an samu nasara kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin rahoton da wakilin sashen hausa na gta amurka ke magana adamu aliyu gulde ya aiko mana Janar Christopher Musa ya jaddada muhimmancin ɗaukar mataki cikin gaggawa inda ya ce dole ne dakarun soji su guji jinkiri wajen fuskantar abokan gaba ya kuma bayyana cewa yaƙi da ayyukan ta'addanci na buƙatar jajircewa sadaukarwa da kuma ɗaukar matakin gani an kawo ƙarshen abokan gaba. We should go all out to finish these terrorists and these bandits. You don't mean us well, we should not mean them well. Is that clear? We don't want any harm to go against any of you. So I want to appeal to you not to get tired. Ministan ya kuma gargaɗi dakarun sojin Najeriya da su guji sanya rashin ɗa'a a ayyukan soji waɗanda suka haɗa da sayar da alburusai da kuma gudanar da aiki da hannu riga da ƙa'idar aikin sojin Najeriya. Please don't allow anybody to come and convince you to do anything illegal. Allah kada ku lamunta wasu sai amfani tunanin ku domin sanya ku cikin abubuwan da suka yi hannu riga da ayyukan soji musamman a bangaren sayar da alburusai da kuma wani abu da ya danganci aikin sojan Najeriya. A matsayin ku na soji da suke a fagen daga, ku yi amfani da damar ku ba tare da jiran umarni daga sama ba. It is your duty wherever you are deployed to take them down. So I don't want to hear the aspect of somebody saying he is waiting for any order. There is any order. You have been given express order to take any Boko Haram that you come across. ku kawo duk wani ɗan ta'adda da ya zame ƙarfin kafa ga zaman lafiyar Najeriya. Haka zalika ya tabbatar wa dakarun sojin da jin daɗin su inda ya bayyana cewa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya amince da ƙarin kuɗin albashi ga zaratan dakarun sojin. The president has approved additional salaries In the next three months, they will commence and then you get your arrears for the last three months. Shugaban ƙasa ya ba da umarnin biyan ku sabon albashi don haka daga yanzu a watanni uku masu masu zuwa ana sa ran za a fara biyan ku sabon tsarin albashi da kuma kudaden allowance allowance ɗinku na watanni uku da suka gabata. There's no way we can compensate you for that. But Nigerians are showing their appreciation, Mr. President is showing his appreciation to all of us to finish these terrorists and these bandits. Mun san irin aikin da kuke yi, babu wani abu da za a biya ku da shi. Bukatar mu a koda yaushe shine kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ya addabi zaman lafiyar Najeriya. Tuni dai tawagar ministan ta koma birin tarayya Abuja bayan kammala ziyarar aiki na wuni guda a birin Maiduguri. Adamu Aliyu Gulde, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Sojoji Girmi rago aikin soja. Yayin da Amurka take shirin kawo ƙarshen yakin haɗin gwiwarta da Isra'ila kan Iran, Farfesa Tukur Abdulkadir na jami'ar jihar Kaduna ya ce wasu a Sudan suna murnar ganin yadda Iran take auna hare-hare musamman kan haɗaɗɗiyar daular Larabawa. To ko menene dalili? Bana tsammanin magana ne na addini in aka yi la'akari da matakai da yawa da shi kan yarima mai jiran gado yake ɗauka a saudi arabia da wasu abubuwa da ake gani da yawa shi ma matakan da ya ɗauka suka yi ma addinin musulunci hannu riga amma kuma ya ba da gudunmawa kuma wajen daƙile wasu ra'ayoyi da ake amfani da su wajen ƙara halitta jinan musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba wanda a waɗannan yankuna na duniya waɗanda daga ƙasar da wasu yankuna suke samun suka taso kuma suka rika samun ginuwa an san akwai kokari da yake ta yanzu wajen dakile illar da waɗannan aƙidoji suke yi na haddasa gaba da halarta halatta jinainan bayan Allah don kawai akwai bambancin fahimta nan zan iya yarda da wannan amma ta wajen maganar adawa da turai zan ina ganin cewa kila dai da sauran aiki har yanzu tunda dai ba za a ce shi yarima mai jiran gado yana da ɗaukan wasu matakai a bayyane da suke nuna adawarsa ga yammacin turai ba illa dai kullum yana nanata matsayin saudi arabia cewa ba za su mai da hudda jakadanci da isra'ila ba face ta amince da yancin falasinawa kuma ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya da suka halatta yancin falasinawa da kuma haramta mamayar yankunan falasina da isra'ila take kan yi waɗannan ƙudurori sun yi aiki ita kuma haɗaɗɗe daular larabawa ba ruwanta da wannan abin da take bukata shine a shahe tarihin falastinawa abin da take bukata shine ƙasashe masu tasowa su ci gaba da shan bala'i baƙaƙen fata musamman su ci gaba da kashe kansu ko da ko addinin musulunci suke ko addinin kirista suke ko mai addinin su wannan ba damuwar shugabannin haɗaɗɗe daular larabawa ba ne ba da yawa wasu mutane suka fito daga sudan yanzu murna suke ta yi a bisa ma hare-haren da ainihin ƙasar Iran take kaiwa a yankuna haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman wuraren da sansanonin sojojin amurka suke saboda haka haɗaɗɗiyar daular larabawa gaskiya babban barazana ce ma ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar afirka ko musamman a gabas tsakiya idan aka kalli wannan ba ta kashi da ake ta yi tsakanin iran isra'ila da amurka ana iya cewa wannan abu bayi da wani alama na tsayawa wanda kuma an san tarihin iraniyawa mutane ne masu riko ko kuma a ce mutane mai masu jajircewa akan abin da suka tsaya wannan bai nuna cewar za su ba da kai bori hau ba kenan eh wannan kusan zan ce kalubale ne ma larabawa kalubale ne ma kasashen larabawa kalubale ne masu kan saudi arabia babu wata ƙasa mai sayan makamai a ƙasashe masu tasowa irin ta. babban kalubale ne ma ƙasar masar ƙasar masar yawan mutanen ƙasar masar sun ninka na isra'ila sau goma amma suna ji suna gani aka kisan kiyashi ake ci gaba da kisan kiyashi a zirin Gaza suna ji suna gani ake koran Falastinawa saboda haka ita ƙasar Iran tana da ta yi duk abin da za ta iya a duniya kuma ta nuna ma ƙasashe masu tasowa cewa yanci sai da farashi kuma kare mutuncin ƙasa yana buƙatar sadaukarwa saboda haka halin da take ciki yana nuni ga irin yadda tsarin diplomasiya a ƙarni na 21 ya zama sabon nau'i ne na mulkin mallaka kamar yadda a da aka yi ma kasashen afirka da latin amurka da asiya mulkin mallaka to donald trump da benjamin netanyahu da kannukan farautarsu sun fito da sabon tsari ne na mulkin mallaka to mutane da yawa kuma sun gwamnace su sadaukar da ransu su yi shahada maimakon su karbi kaskanci ko bauta kuma tarihi yana nuna yadda duk kasashe da aka fada mawa aka zalunce su da ƙarshe waɗanda aka zalunta suke nasara duk ƙarfin sojan amurka bai sa ta yi nasara a yakin Vietnam ba. Duk ƙarfin sojojin taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da suka yi ma ƙasa Afghanistan bayan shekaru ashirin dole da ƙarfin tsiya suka tashi suka kwashe nasu yana suka bar ƙasa Afghanistan yanzu Taliban take mulki a ƙasar Afghanistan. Saboda haka wannan al'amari ba zai dore ba. Kuma ƙasashen Larabawa musamman waɗanda suke wannan yanki na tekun fasha waɗanda da bazar su amurka take rado ba don sun ba ma ƙasar amurka sansanoni a yankuna ƙasashen su ba da damar da amurka take da shi yanzu da kuma damar da isra'ila take suke da shi yanzu da ba za a samu wannan dama ba da illar da ake yi da kuma kisan kisan kiyashi da ake yi a ƙasar iran da kuma har falastinu da ba za a samu wannan damar yi ba saboda akwai bayanai da suke nuna ma yarjejeniya na harkar tsaro da harkar leƙen asiri tsakanin wasu daga cikin waɗannan ƙasashen larabawa da isra'ila da kuma yadda ko a baya yakin da aka yi bara na kwana goma sha biyu lokacin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar da hari akan Iran kamar yadda suke yanzu ai kowa ya ga yadda kasashen Larabawa da yawa suka dinga ba da goyon baya Jordan har alfaharin yadda suke harbo wasu daga cikin makamai masu linzamin da Iran take harbawa suka rika yi amma suna ji suna gani ana kisan kiyashi a yammacin kogin Jordan suna ji suna gani ana kisan kiyashi a zirin Gaza amma ba abin da za su yi saboda haka ita iran suna nuna ma kasashe masu tasowa na duniya cewa duk ƙasar da take son 'yancin kanta za ta iya kare kanta kuma daga ƙarshe ko min wahala ko min asarar da za ta yi murtuncinta da martabarta yana nan a tarihi kuma tarihi kullum yana tare da waɗanda yana ma wanda aka zalunta adalci ne an sani cewa a halin yanzu kasashen da suka fi kowa karfin soja suke yaƙi da ita to amma wannan ƙalubale ne kasashen larabawa suna kallo shekara sama da kusan ɗari isra'ila na cin karanta ba babbaka a zirin gaza farfesa tukur abdulkadiri na jami'ar jihar kaduna kuna tare da sashin hausa na amurka ke magana lokaci ne da za mu kawo muku shirin manuniya tare da isa lawal igara manuniya za a shekara ta 2027 zaɓe ne na musamman kada ka fita da wasa ka fita da ji. Duk lokacin da aka ce babu adawa ko kuma adawa ta yi rauni to kaman miya ce wadda ba ta da gishiri to kaga ba za ta yi daɗi ba kenan. Tsohon gwamnan jihar Kanawa sanata Rabi Musa Kwankwason da ya kwashe kayan shi zuwa jam'iyyar ɗaka ta ADC da kuma malamin jami'a Farfesa Abubakar Umar Kari kenan ke feke alƙalamin gaya wa duniya yadda siyasar shekarar 2027 ke shirin shan fanya. Tuni dai masana fikihun siyasa irin su tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar jam'iyyar pdp a Najeriya, sanata ahmad muhammad makarfi suka fara fitar da wani hasashen da ka iya zama wata 'yar manuniya kowa ya sa ido ne ana fahimtar a ga suwaye za su bayyana a 'yan takara ba lale ne shugabannin addinai su tasirin da suka yi a baya ba. Daga majalisar dattawan tarayyar Najeriya da sanata Ahmad Ali Wadda da ke daddale dalla-dallan dalilan dankarar kamfanin kamfato mai na NNPCL kuwa sanatan ne ya ci gaba da farke laya. Triliyon ɗari da bakwai abinda kawai suka faɗi mana ansa shine kuɗin na wurin wayansu bankuna da suka rushe. Wani banki ne cikin wanda suka rushe take da kuɗi kaza a wurinta babu suna. babu figo. Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai saura Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a da sanyin safiya. Shiri na goma sha tara cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke tsatsefe tsantsar tsarin tsai da tsanin gaskiya. Mai yiwa maganar gaskiyar kuma ta sa masana irin su farfesa Abakar Umar Kari na jami'ar Abuja ke cewa idan har ana so a daddale ta fili kowa ya gani to sai an ba da damar jan dagar hamayya kamar da yadda ake gani a siyasar duniya? Adawa ita ce gishirin dimokuraɗiyya. To duk lokacin da aka ce babu adawa ko kuma adawa ta yi rauni, to kaman miya ce wadda ba ta da gishiri. To kaga ba za ta yi daɗi ba kenan. Ruruwa da 'yan adawa suke yi suke komawa jam'iyyar mai mulki ni ina ga ba zai haifar wa dimokuraɗiyyar Najeriya ɗa mai ido ba. Tunda dimokuraɗiyya dama a bace ta zaɓi. Takan ba wa al'umma dama su zaɓi irin abin da suke so. Sa'an nan idan bai musu ba su canja su zaɓi wata. To amma idan ana ta dawowa ana koma jam'iyya ɗaya wannan zaɓi ya bushe kenan. To amma farfesa ba za a iya cewa saboda ayyuka da ita jam'iyyar nan take yi na kwarai ne ya sa wa'innan gwamnoni da sauran mukarraban wata jam'iyya ta adawa suke komawa cikin ta ba saboda suna ganin tana da manufofi masu kyau kenan. Wato akwai dalilai da dama kuma ni bana jin ɗaya daga cikin dalilan ma shine wai wani aikin a zo a gani da ita jam'iyyar APC take kwata-kwata ba haka bane. Na farko dai shine waɗannan jam'iyyu cike suke da rigingimu da husume-husume da kacaniya musamman ma rigingimu kan shugabanci na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai zargi da ake yi akan cewa jam'iyyar da take da madafun iko wato jam'iyyar APC ita ce take kitsa duk rigingimun da ake a cikin waɗannan jam'iyyu. Manufar nasara ta tabbata cewa waɗannan jam'iyyu ba su irin ƙarfin da za su iya kalubalanta ko kuma tunkara ta ba. Sai da kuma duk da irin ganin damalmalewar demokradiyyar da ake a Najeriya manyan 'yan siyasa irin su tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi na ganin a gaskiya akwai ragowar sarkakiya. Akwai abubuwa da za su faru. Mutane na koka amma sun koka a da. Ka duba bacin kokawa me ya faru. saboda haka, abu ne na nazari kowa ya sa ido ne ana fahimtar a ga suwaye za su bayyana a 'yan takara ba lale ne shugabannin addinai su tasirin da suka yi a baya ba amma kuma ba za ka ce ba za su yi tasiri ba har yanzu ka ji shugabanni ko na musulunci ko na krista na addinai shugabanni na kungiyoyi ba wai kai shugaba pastor ne ko liman ko shek ba ka ji sun ce ufa kowa ya sa ido ne ya ga an san na apc waye zai fito na adc waye zai samu na pdp waye zai samu na sauran jam'iyyu ko a ƙasa yadda nake kallon yanayin siyasan nan mutane za su zaɓi ba lalai jam'iyya ba amma waye ɗan takara a wurare da yawa wannan zai faru jam'iyya ba za ta zama rumfa a na tunanin ga kowa kamar yadda a baya faru ba yanayin yadda nake hangen siyasan najeriya za ta canza kenan a 2027 kuma ta ci gaba da canza ba saboda haka wannan abu yana wajen jam'iyyu su tsaye da 'yan takara nagari da mutane za su gamsu in ba su tsaye da nagari ba yawancin masu zaɓe ba za su damu su fito zaɓe ba wanda suke kai zai saukin su murdi. A jihar Kano kuwa tsohon gwamnan jihar Kanawa kuma limamin kwankwasiya sanata Rabi Musa Kwankwasan da ya kutsa cikin jam'iyyar haɗaka ta ADC ne ya saka sakar sanar da sabuwar tafiya. Yau gashi Allah ya sa mun shiga cikin wannan jama'iyya ta ADC. wannan rana ta sa wani fandisho sabo bin a siyasar jihar kano da kuma siyasar najeriya gabaki daya ina kira a gare ku da ku tafi ku je ku yi rijista a yi rijista da adc a yi rijista da aine ko ya sami kati nan gaba wannan get ta gidana ba za ka shigo ba sai na ga katin adc sai na ga katin inec wannan kaci ta mai daraja daraja cikakkiya kenan waɗanda suke da rijista su tabbatar da cewar sun je sun duba ta sun gaishe ta sun mata fatan alheri kuma sun ajiye ta ina so ku sani kuma in tuna muku kamar da ku sani wannan zaɓe da za a yi shekara ta 2027 zaɓe ne na musamman kowa ya fitar da fushi kada ka fita game da buga binciken bankaɗo maɗuɗin ɗumurin kuɗin da masadatawan tare Najeriya ta ce sun yi ɓatan dabo kuwa shugaban kwamitin da ke buga binciken kamfanin kamfato mai na NNPCL sanata Ahmad Ali wadda da ne ke cewa har yanzu dai akwai sauran cakwakiya. Sai kuɗaɗen da ake tsammani za su shigo wanda shine tiriliyon ɗari da bakwai. Triliyon ɗari da bakwai abinda kawai suka faɗi mana ansa shine kuɗin na wurin wayansu bankuna da suka rushe da kuma wayansu hanyoyi daban. Bankuna da suka rushe wani banki ne cikin wanda suka rushe take da kuɗi kaza a wurinta babu suna. babu figo saboda haka maganan kuɗin da aka kashe da kuɗin da ake saurara da suka nunar dukka ba mu yadda da su ba da alaman zalunci wurin kuma onda ƙididdiga na tsarin lissafi da za a ce abin da ake, zai shigo a zame abin da aka kashe shine zai bada tunda abin ya zama haka duk figures in ba wanda kwamiti ta yarda da shi yasa muka ce su mayar da kuɗin nan wa bitilmali na ƙasa bayan haka napims reshe ce ta nnpc saboda haka idan ana maganan kundin ƙididdigan kudaden nnpc har da napims kenan amma wannan nafims na da littafin ta daban na nnpc daban nnpc nafims ta yi cajin subsidy a gurbataccen mai tallafi kenan bayan an cire tallafin kafin ma cire tallafin nafims ba ta da yanci ta cire tallafi a crude gurbataccen mai to nafims na cirewa daga gurbatacce nnpc kuma na cirewa daga product wanda duka in ka hada duka kowanne da suka yi ya saba wa ka'ida in ka hada kudaden gaba daya kudi ne a triliyon a wurin biyar saboda haka akwai zalunci a wurin za a mayar shi ma wa fitil za bajam baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro muku muryoyin da kan zo duk makon duniya. Musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin Jihohin Kano da Jigawa da Yusuf Aliyu Harandan Washington sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu hayaniya. Ni Isa lo na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. gaishe ka, yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da rahoto daga fagen wasanni. dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan kasan Portugal Bruno Fernandes ya kasance gwarzon dan wasan kwallon kafa na gasan Premier League na watan Maris bisa irin gudumawa da ya bayar kungiyar kwallon kafa ta Manchester United musamman yadda ta kasance na uku a saman teburin gasan Premier League na bana. nan kuma yarjejeniyar sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Marco Rashford tsakanin Manchester United da Barcelona ya kare a watan Maris. na fam miliyan 26 yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona idan tana son marco rashford da ta sake sabon yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta manchester united dan wasan da yana zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta barcelona wasu rahotanni sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester city ba ta da niyan sabunta kwantrakin dan wasan ta johnston sai dai tsohuwar kungiyar sa ta everton tana shinshinan dan wasan mai shekaru 31 da haihuwa ya dawo kungiyar da ci gaba da fafata a wasa kungiyar kwallon kafa ta arsenal kuwa ta sanya ido ne kan wani matashin dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta baya leverkusen christian kofani dan wasa mai shekaru 19 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester city da liverpool kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea suna sanya ido kan dan wasan baya na kasar faransa julius conde mai shekaru 27 da haihuwa wadda yake fafata wasansa a kungiyar kwallon kafa ta barcelona idan muka leƙa batun da ya shafi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United Sandro Talani kuwa yanzu haka dai wakilan dan wasan sun bayyana sha'awar su na ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sayi dan wasan yayin da ake fatan dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa ya samu wata sabon kungiya domin fafata mata wasa sai dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Manchester City tuni suka nuna sha'awar su kan dan wasan idan muka leƙa tarayyar najeriya kuwa za mu duba wasannin da ake fafatawa na nnl jigawa golden star dai ta samu nasara samun kwallo uku da maki uku bayan da hukumar take shirya wannan gasa na nnl ta karbi korafin kungiyar kwallon kafa ta jigawa golden star a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta yobe dezata a ranar talatin ga watan maris na shekara ta shida yadda kungiyar ta jigawa ta bayyana cewa yobe dezata ta yi amfani da dan wasa mai suna shadrack john wadda ke da katin gargadi har guda uku wadda hakan bai cancanta ba kan haka ƙungiyar ta samu nasarar maki uku da kwallo uku bala ɗayuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria. Da kuma haka Allah ka mu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun mu sallama da ku muna taya tsohon Grand Kadi na jihar Adamawa Alhaji Muhammad mahmudu Alkali murna sarautar wakili shari'a wadda mai martaba Lamidon Adamawa Dr. muhammad Barkindo Ali Mustapha zai naɗa shi a yau Juma'a. Allah ya taya shi riko. Yanzu a madadin Sauda Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wadda ya jagoranci gabatar da shirin a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku wuni lafiya mu kuma allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.